Yanzu hakan dai ana raɗe raɗin cewa gungun ƙawancen jam'iyyun da ke adawa da na masu mulki sun tsaye da ruwan miya akan wannan batu na shiga cikin gwamnatin gamin Gambiza ko gwamnatin haɗin kan ƙasa da ake kira Gouvernement d'Union National. Domin wasu alamomin da ke tabbatar da cewar 'yan adawa sun bayar da kai bori ya hau su ne a makon jiya Firaminista ya tuntuɓi kotun tsarin mulki kan samun bahasin ko 'yan adawa suna da hurumin shiga gwamnatin gamin Gambiza ba tare da sun saba wa kundin tsarin mulki ba? Amsar da kotun bata tsaya waiwai ba ta ce wa minista ba laifi masu tsananin adawan mulkin jamhuriya ta bakwai na iya shiga a dama da su a cikin mulki ba tare da wani laifi ba. To amma sai dai a cewar kakakin jam'iyyun da ke adawar suna iya shiga gwamnati ko da yake su kam sun tanadi sharuɗa ta kwana. Wa abubuwan da muke so idan shugaban ƙasa ya kiyaye su mu 'yan ada muna ganin to babu wani abin da zai hana mu zo mu ga yadda ta hanyar da za mu shiga cikin wannan gwamnati. A baya kun sha saran wannan gwamnati da cewa sun kasa ba su iyawa talakawa na wahala sai gashi watakila idan komai ya tafi daidai za ku shiga cikin wannan gwamnati ba ka ganin kamar kuna wasa da hankalin talakawa ne kawai. Ba ma wasa da hankalin talakawa yanzu a cikin halin da ake ciki ƙasa ta tsaya ba mu mafita to mu 'yan adawa tunda muna da hanyar fidda talakan kasan nan cikin wahala kuma ana ganin mu muke da ilimin wannan na fidda wannan talakan cikin wahala to me yasa idan sharɗa wanda muka ginda ya shugaban kasa ya yarda ya kiyaye su me yasa ba za mu zo mu huda talakan nan daga cikin wannan wahala ba alhaji dudu rama kenan kakakin jam'iyyun adawa na ren ko da yake har yanzu ba wata takardar da aka shaida wacce ta fito daga fadar shugaban kasa zuwa ga su 'yan adawa din domin hada wannan gwamnati a bangaren kawancen jam'iyyun da ke mulki shugaban kasa ya yi tunani da ya buƙaci 'yan adawa su shiga cikin gwamnatinsa alhaji asmanu muhammadu ba ne a cikin jam'iyyar bayan tarayya da ke mulki ka duba ƙasar nan yau wajen shekara 20 da suka wuce duk gwamnatin ta zo saka ga cikin rigima za a kare saboda mu gaskiya shugaban kasa ya yi tunani mai zurfi ba shi bukatar rigima a cikin wannan kasa yanzu kasancewa yan adawa a cikin kasa tamkar wata hitila ce gare ku masu mulki suna yadiyar inda kuka shiga domin wani lokaci su tunatar da alkawalin da kuka ɗauka idan aka ce gwamnatin nan ta kasance ta haɗin kan ƙasa 'yan adawa sun shigo a ciki za a wayi gari babu 'yan adawa kenan wato makabniyan mota za mu shiga kenan? A'a ba gaskiya ba ne. Sannan kakkamance ba 'yan adawa kaɗai ba adda izinin faɗin abin da an kai wanda ba daidai ba. Akwai ku 'yan jarida, akwai ƙungiyoyi na farahulla. wanda ake masu society civil mai yawa suna cikin kwaye ai ai akwai kaɗan wanda babu cikin yanzu hakan dai wasu talakawa ta bakin shugabannin su kamar ire-iren su Alhaji Ashir na Wambai Maradi wannan gwamnatin gamin Gambiza suna jiranta ai in kai lasa ita duniya hannu biyu ya guda da a ce mutum guda shi ke abu gwara a ce akwai abokan kama tun da misali ne za ka ɗauka inda ƙasar ce ake so ta ci gaba. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai.